a Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe shiri ne na matasa ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen hausa na murya Amurka a Washington DC kan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshinmu na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo Za ku kuma iya jin mu kai tsaye a koda yaushe kuke bukata a shafukanmu na sadarwar intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com masu gabatarwa. Madina Dahiru mai shanu. Sai kuma ni Hadiza Kyari. Masu sauraro dai kamar yadda kuka sani a duk ranar Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala. A yau ma sha takwas ga watan Nuwamba na shekarar 2019 za mu ci gaba da tattaunawa ne a kan tarbiyya kamar yadda muka yi a makon da ya wuce. A yau za mu duba bambancin tarbiyya a zamanin da da na yanzu da kuma matakan da ya kamata a ɗauka domin tabbatar da ingantacciyar tarbiyya. Yau tarbiyya ta matasa su. Mun gani inda ne shi malam gashi na inda ne bani ya bashi hannu. Saboda gashi dattijo ga hmm. wurin geme amma kaga yanzu da muka zo sai da ma na shi. cikakkiyar tattaunawar da zauren muhawararmu ya yi akan wannan batu. Bayan haka kuma za mu karanto muku wasu daga cikin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na Facebook a ranar Litinin amma wadda ta gabata. Sai ku ci gaba da kasancewa da mu a cikin shirin yau da gobe. yau masu sauraro, za mu fara da karanto muku wasu daga cikin amsoshin tambayar da muka yi muku a makon da ya gabata, inda muka ce tsakanin iyaye da malamai wake da hakkin tarbiyyantar da yara, ga kuma yadda kuka amsa mana. Wasikar mu ta farko mun samu ne daga Hannatu Yakub inda ta ce, a gaskiya iyaye su suka fi cancanta da su tarbiyyantar da yaransu. Amsan mu ta biyu ta fito daga Ahmed Kafinta Gabarin, inda ya ce gaskiya iyaye ne suke da haƙƙi amma bai kamata don yara an sace su a ce wai laifinka ne kana da damar barin yaronka ya yi walwala. Ita kuma Umma Habib ta ce, iyayenmu su suka fi rinjayen haƙƙi wajen tarbiyyar yaro amma da malamai da dattijan anguwa duk suna da haƙƙi wajen tarbiyyar yara da ke kewaye da su abul bashar jamal ya ce iyaye su ya kamata su ba da tarbiyya na kashi 95 cikin ɗari. Ga kuma amsar Maryam Aminu Kano Maida Garko da Aishatu Musa wada Barikin Ladi tare da Fatima Musa wada. Su kuma suka ce fatan alheri a gare ku yau da gobe. Ni dai a gani na malamai ne suka fi haƙƙi wajen tarbiyyar da yaro domin wani yaron ya fi kuma ƙarfin iyayensa kuma haka ne. Mm, haka ne. shi kuma comrade umar shehu mai saji allah ya sa na faɗa daidai ya ce um, wato assalamu alaikum yau da gobe tarbiyar wato tarbiyar yaro haƙƙi ne da ya rataya a kan kowa iyaye malamai gama garin al'umma domin yaro na kowa ne ba mamaki iyayen da malamai ba su ci amfanin shi ba amma gama garin al'umma su ci haka kuma in har ya lallace ba iyaye da malamai kaɗai za su kula da shi ba. To sai kuma amsar sani mai lange-lange ya wuri shi kuma ya ce yau da gobe ba shakka wannan haƙƙinsu ne duka ganin cewa ana iya ba yaro tarbiyya mai kyau a gida amma ya tafi makaranta kuma sai ya lalace. Tabbas. <laughs> shi kuma dauda bin pan Potiscom ya ce iyaye ne wato uwa da uba sai kuma malami wannan shi ne gaskiya da gaskiya wai makaho ya shiga caca ba a ci shi ba a lallai kan babbar <laughs> magana <laughs> wannan fa babbar magana ce to an samu ta karshe kuma daga wurin Zainab Shehu Aliyu ta ce su duka suna da haƙƙi da fari da fari da fari dai a turance an ce charity begins at home to banda haka su ma malaman suna da tasu gudumawar da za su bayar don idan yaron idan yaran su sun bar gida hannun malamai za su koma sai kuma su daura inda iyaye suka tsaya to madalla masu saurari wato ku ci gaba da turo muna wato amsoshin tambayar da muke muku a shafinmu na facebook to um, karshen amsoshin kenan mm. bari kuma uh, mu ji shirinmu na gaba eh, To madalla Hadiza bari mu sake komawa jamhuriyar Nijar kamar yadda muka yi a makon da ya gabata. Mu ji tattaunawar da zauren muhawaranmu ya yi da wasu matasa da ma iyaye akan tarbiyya a zamanin yanzu. Yusuf Abdullahi wakilinmu wato shine ya jagoranci wannan muhawara ga kuma yadda ta kasance. To malaman da muka gaito a wannan zauren sun hada da Alhaji Salisu Amadu ɗaya daga cikin dattawa a birnin Yamai akwai kuma Almansir Muhammad ɗaya daga cikin masu fashin baki kan al'amuran yau da kullum a Nijar sai kuma Lawali Tsalha shugaba ta kungiyar matasa wacce ake kira a jefa tare da su zamu tattauna kan abin da ya shafi tarbiyya da kuma kyautata mu'amala tsakanin al'umma zamu ji washin wace fasara za a yi wa tarbiyya a wannan zamanin kuma ta wace hanya za a kyautata mu'amala tsakanin al'umma alhaji salisu amadu da kai zan farawa shin me ake nufi da tarbiya tarbiya wasu malaman fiƙi suka ce ana iya kasa ta gida uku dan ka san eh, ajamin mutum kamar girman shi matsayi uku ne mm. akwai yarinta akwai tasawa da ke matashi mm. akwai kuma littattafa. to ita ma tarbiya tana iya tahiya a wannan matsayin to amma suka cewa yaya ne ake ɗaukar ta wanda ar al'aini za a gane menene ma ta magana tarbiya ita tarbiya kalma ce wadda ya zamanto a larabci kamai doka ce wadda take tsare ɗan adam da bisa kan ta da lalata mm. kenan ita tana gwadawa mutum menene rayuwarka menene kai kan kanka menene dan adam menene dabba menene tsuntsu menene wannan abin duka abin da ka sani yana bambanta rayuwa da wanda ya zamanto kai dan adam a matsayinka na mutum cikakke kamili wanda ka san abin da kake yi kenan in akwai tarbiya kuma ka san irin da zaka shiga ka san karaman da zaka yi in akwai tarbiya ka san idan ka ga babanka ka san wannan babanka ne in akwai tarbiya ka san wannan abokin babanka ne in akwai tarbiya ka san wannan abokin babanka ne ba za ka wannan kin in akwai tarbiya ka san hakkin makautaka in akwai tarbiya ka san hakkin kanka tukun ba haka nan ka san hakkin gidanku ka san hakkin kasarka ka san hakkin ungoku waye kamata wane ne nauyin bayar da tarbiya hau a kansa iyaye ko kuma makaranta uwaye da makaranta dan su mun salam mutum a matsayin shi na dan adam ya kamata ya kiyaye ya san menene dokokin rayuwar tarbiya ita kuma tarbiya tana ta sauba daga gida sai ta haɗu da makaranta makaranta kuma ita hadu da titi. To wace rawa ko wani bangare ya kamata ya taka kama daga iyaye zuwa ita makarantar? Allah saka lalari mm. kowanne bangare akwai hakin da ya kamata ya bashi. Ke wanda ya zamanto kukun a hiɗa. aka ce idan ka a hida da kwan wai ka mashi karatu wanda zai zama torar da ka a shi ma kwan ka mishi addu'o'i wanda Allah ya kare shi daga shaidan wanda ya zama to duk ka san dan abin da yake bambancin da rayuwar mu uwayen mu kan mu zo ma addu'a suke mu har mu zo duniya hmm. he aka lissahi yau wanda ya zamanto in ana tahiya abin yana lalacewa ana tahiya ana barin wanda ana gani sarai yau kana ganin sai aka ce ai zamani ne ba wani zamani illa abin da dokokin da ya kamata a bi su a ba su hakkin su su ne ba a bi hmm. sai ake barin dokoki idan ka bar dokoki sai ya to kuma a ah, wa zai gyara ma shedan shi kuma kana magana kamar irin rawar da ya kamata a ce iyaye sun taka ko tabbas ita makaranta wace rawa ya kamata a ce ta ita makaranta baka ji aka ce ba kalka kai wanda ya to a ce malamin yana shan sigari malamin yana shan giya kuma amma yana ba da karatu shi kuma karatu yana tafiya da tarbiya tarbiya kenan malami bai da tarbiya in kai lissafi sabi komai ilimin da zai bayar da naka kada ka kai shi wannan wurin kenan kai lissafi da wani aka cewa ko da zai zamanto kai zaka kai ɗanka makaranta to in aka ce shi wannan malamin idan an tashi makaranta ba abin da yake sai laganci ba abin da yake sai abubuwan da ba haka ba ko kuma an ya zamanto in ya koma masa karatun kuma yana koma masa lalata to kai ɗanka da a can. almansir mhm. ya kai za ka kwatanta tarbiyya a wannan zamanin da muke ciki. ai kowa kowace al'umma cikin duniya tana da tarbiyyarta muna da tarbiyya mune tarbiyya ya zama to kai mai gadanci ba ka karya ba ka sata ba ka zalunci kuma waɗanga abubuwa yanzu da ba mu san da su ma yanzu akwai su ya zama to kai shigabin al'umma yanzu kai kai sarki ne mhm. kai magajin gari ne mhm. kai prefe ko wani minista ne ya zama to cikin ta da ka kai kana ba da matsali hmm, na gari babu karya babu zalamci babu ka bayar da kyaukyawan misali ba kyaukyawan misali hmm. to wannan shine paskar yara namu ka gani suna kallon yaro yana kallon uban shi kuma mu al'umma muna kallon cikin karkara muna kallon taki muna kallon sarkin hmm. mu muna kallon ministirkin mu muna kallon firsakin mu to in su da kansu yi zamanto ba su da irin wannan tarbiyya ta gari kenan al'umma duk ta lalace ka gane ku nan ga cikin matsala kuma yau cikin ta namu yau harka kudi harka neman arziki harkar duniya son abun duniya son abun duniya yau ya kawo muna matsala da yawa cikin harkar tarbiyya kuma arziki nan su baron su in na kwaya ne ka kawo baron su in na kashe mutane ko sai da fotocin adam ka kawo baron su kenan waɗanda abubuwa duka in ba mu in ba musu magani ba Tarbiyyar mu ba za ta kawo muna matsala sosai. To yanzu ya za ka kwatanta tarbiyya a wannan zamanin da ta da? Ta da tarbiya ta da mutane ba ruwansu da abin duniya kuma mutane suna son juna kuma mutanen kana da abu abu naka abu na al'umma ne abu naka na al'umma yaron ka naka na cikin ka yaro na al'umma ne yau yau ganin ga an kai ma wani yaron wani magana ya ya wani abu ba bisa gaskiya ba kai mishi magana za ga uwaye za su taso muka ga mushe yana so ba yaro tarbiya cikin class dan ya bige shi kwa mishi wannan magana sai gan uwaye daga cikin gan anguwa su taso da sanduna za su buga mushe kenan wannan abubuwa duka da ba mu san shi ba yaro in ya taso yaro na al'umma ne al'umma ne kamata ta ba yaro tarbiyya yau ba haka ba ne. Ah, lauli tsalha kana ɗaya daga cikin matasan birnin yamai kuma mun gayyace ka ne a matsayin matashi shin ya kai kake kallon tarbiyya a wannan zamani. yau tarbiyya ta matasa mun gani in ne shi malam gashi na inda ne bani ba shi hannu saboda gashi dattijo ga hmm. wurin geme amma kaga yanzu da muka zo sai da ma na su rungume shi don an samu canji cikin hankalin duniya tarbiyya an zubar da ita kowa ya ɗauka tarbiyya makaranta ne zaka samu tarbiyya shi kuma tsarin na mu na yau hmm. kowa masu sauraron mu ya san sistem na tahir da ilimi musamman na kasashenmu na afirka kuma musamman kasashe masu talauci hmm. wallahi bai yi daidai da aƙida mu bai yi daidai da al'adun ba kuma bai yi daidai da addini a nan kamar kana nufin cewa al'adun wasu ƙasashe da ƙasashe kamar su nijar ke ɗoka shine yana cikin abubuwan da ke kawo tarbiyya cikas tabbas hmm. kai baka tsaya ka gyara naka ba kuma sai ka ɗauko na wani shi kuma na wani ne ya yi ƙarhinka hmm. kenan babu yadda za a ci nasara kenan a nan mu matasa kiran da muke yi ga matasa 'yan uwanmu ga kuma uwayenmu tarbiyyar nan da aka sani ta da ta tushe ta gida a dawo bisanta yaro baka gwada mishi abin duniya tashin faru yaro baka gwada mishi a kai ɗana ne don ni ina minister ko don ina deputy ko don ina wani governor no yaro kana gwada mishi ɗanka ne amma kuma in ya hita waje duk wani dattijo mai warinka kai a matsayin shi na babanka ko kuma wani uh, mai warin wanshi guda ne suke da wa'annan wanda suke nan gidanka da kai da kanka kenan yara ana sa musu wannan hankalin ne hmm. uba ya sa ma ɗan shi da ka hita waje in ka ga mutum mai kamanni to da ni da kai da ni da shi duk guda ne wajen ka ka ba shi daraja ka mutuntar da shi in ka ga taho ga kaya zai ki abu ka dauka ka aje mishi in zai kaza kaza kaza ai akwai duka yanda tarbiyya take mm-hmm. to dole sai mun dawo mun yarda mu yi wannan tsarin sannan kuma matasa masu tasowa musamman masu neman ilimi in ce yan makaranta kamin mutum ya tafi shiga cikin abun da shi harka administration ma'ana harka aiki mm-hmm. ya kamata mu sani shi aiki ma da za ka zuwa kai dan kasar a ainihi ba ma don ka samu kuɗi ba ne ba don kuɗi ba ne ake yin aiki aikin ƙasa ana yin shi ne domin ka sa ma ƙasar ka daraja a ce ƙasar ka tana da irin ka mutane masu adalci masu ƙoƙari masu tattalin ƙasar su ta ci gaba ai yanzu na aikin jarida ne kuke ko mm-hmm. in kuɗi kuke so a wanda za ku je ku samu kuɗi amma kuka yarda ku zamna ku ba mutane ilimi a horar da su a tada al'umma wannan kuma Allah ma da kan shi ce cikin abun da ke iya maka saura akwai ilimin yin tafi ilmin da ake cin wani shi ko malam ko don kenan tarbiyya alhaji isu tana gida ana ganin ku iyaye ku ne kuke yin sakaci game da tarbiyyantar da 'ya'yanku musamman ma kamar baiwa makaranta yuka da nama game da abin da ya shafi tarbiyya ku iyaye ba ku da lokacin ku tsaya ku ba 'ya'yanku eh, eh, tarbiyya. Ba duka kowane gida ba ne ba ake taya da irin wannan eh, abin da ka waɗi. Mm. Magana inda take shugaba ya fara da kai mai gida. Idan ka gyaru ɗiyanka za su gyaru. Ba magana zamani ba wani ma ne zamani shi ne yake in kana gidanka ya shiga ya ci da ta ma gidanka. Kai ne za ka gani kasar wannan abin yaro yanda ka san kamar lauje ne sai ya yanko ya ci ko ciyawa ce. kai ne ka ci mishi wannan gamba ce wannan haura ce wannan ya ce in ka warware mishi sunan ciyayoyin kansu kenan kaga daga nan ma ya san a'a baba ashe abin da abin da na yanko ba ciyawa ba ce kenan na ɗaya cewa yaro kai kashin wai kana gudan wai kai bata ran shi wai kai daga dan wai kuma kana wai kai kai kai kai kuka to idan baka sa ba yaro kuka wata ran zai saka kuka idan ka sa shi kuka kuma kai wata ran saka dariya Tun da dama aka ce menene ke rayuwa duk lokacin da ya zamanto duk abin da zai zamanto ka bari kana san an ba haka nan bane ba tun da an kai lissahi me yasa abin ke lalace a haka nan wurin kake hudi ai mutane ne ake ta da gobe ba a tsaya a ɗauki darasi a rayuwar al'ummar da ta huce mu ai Sakirin shi kama ganye ai shi wanda ya zamanto ake barin ake wannan kin shugaban ake ake wasa da hankalin shugaban shugaban yanzu in kai lissafi da ba yanzu da can da mun san wani rayuwa a nan yamme wadda yara za su yi ka ɗaukan motocin uwayensu sai suna kashe mutane a titi kuma an san sare ɗaya manya ne kuma su ne goma suke cikin abin kuma masu iko suna ji suna gani kuma kyale su idan aka kai su gidan kaso su su je su yi tsaye a huddo su kai kana jin wannan abin shi tarbiyya a laifin wane su mahukunta ko kuma iyayen da suka ba su motocin mm. akwai uwaye akwai masu iko mm. dan abin da ya sa ita doka bebiya ce ya kamata ta yi aikin ta na bebanci mm. ko dan wane ne idan ya hau bisa kan doka wadda baka nan ba kenan doka ta yi aikinta ana lankwasa shi yana da zafi yanzu dai kuna sauraron yau da gobe ne daga nan murya Amurka a Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarashin tattaunawar zaurenmu na yau. a daidai lokacin da ganin makarantun boko ma suna da nauyin da ya rataya a wuyansu ko kuma rawar da ya kamata su taka wajen tarbiyyantar da 'ya'ya kamar yadda yake a shekarun baya amma an yi la'akari da cewa a yanzu a makarantun ma kamar bangaren na tarbiyyantar da 'ya'ya ba a bashi muhimmanci misali kamar wani moral da sauransu da aka san ana yi a baya yanzu baya da wani muhimmanci eh, a cikin makarantu wannan matsala ce kamar abubuwa ne ya kamata mu sake tsari wannan hukumomi na da hukumar mu mm. da eh, ministan su na karatu da sauransu ya kamata su sake mana tsari su har ma littafin nan ya kamata su sake mana su wasu littattafan ma da littattafan ma hmm. saboda a sa wasu abubuwa na gari hmm. waɗanda suka yi daidai da waɗanda suka yi daidai da al'ada amma ba wasu abubuwa in ka dauki littafi sai ka ga ana wani foto ne wani ana jaye da kare wasu abubuwa kamar na na wadancan ne hmm. ya mu muna da al'adu mu nan ga aje aje gona a bana bayan dabba ana so etc irin wannan abubuwa ya kamata ya to. ana yi hankalin yara cikin cikin irin wannan littattafin nan hmm. a maido a sake littattafin nan a sa wasu abubuwa na gari ta gane ko kuma akwai wasu abubuwa yau bisa harkar taya al'umma wani abubuwa dai na harkar contraception hmm. da sauransu hmm. especially eh, a su wasu abubuwa da ana gama ma yara tun yana yana ecole primaire ana gama musu wasu abubuwa na kamar abin da ya shafi eh, jima'i haka vala to waɗannan ma da ba mu san irin wani abu ba mm. tana waɗannan ma yana kawo muna cikin taya kuma ga kumanta irin ga abubuwa na television mm. ga kumanta irin wannan abu na sulila da wani abubuwa na na internet da sauransu inda yaro cikin shan birkishi cikin yana cikin shan birkishi yana contact yana contact da duniya mm. kuma yau yaro yana kallon ka shi kai uba yau yaron gani ka gani yaron kananan ga yi su kai sun uwayen wayo ha <laughs> yi su kai uwayen su ba sun komai ba su uwayen suna cikin ritar kenan fi layi ya kamata ya zamanto mun ba karatu wanga na boko wanga mm. mun ba su ya kamata ya zamanto mun ba shi dama wanda ya yi aikin shi na tarbiyya. Lawali tsala akwai matasan da ke kallon eh, matashin da ke nuna ladabi da biyayya a matsayin wanda bai waye ba. Abun da ake ce ma wayewa musamman da matashi na farko iji ya nemi ilimi ilimi wanda zai ba shi dama ya ci umarni shi kuma wasu su ci umarni shi kalkashin shi kuma kasar shi ta yi umarni da shi shi ne wayewa in ya zamanto eh, matasa suna ɗaukar wayewa shine ka ci zarafin wannan kamar ga abun da ka ga dama ka sa irin kayan da kake so ka bi inda ka ga dama ka yi abun da kake so wannan shine ake ce makauyanci da jahilci ko dakikanci ma tunda me yasa ai su wanda suke da irin wannan halayen ban taba jin labarin wani wanda aka ci ya yi irin wannan rayuwar ta rena manya ta rashin ladabi ta yin abun da aka ga dama kuma ya dawo bai yi nadama ba cikin ya yi sa'ama ne zai yi nadama in bai sa'abu ma ya mutu haka nan kenan alaje eh, alhaji isu ci gaban matasa shine a tsaya a yi tsari mai kyau a ɗauki tarbiyya mai kyau ta wata hanya eh, yauwa ta hanyar da ake ɗauka tarbiyya mai kyau na farko eh, ɗazu ganin fara ya kawo zancen akwai misalan mutanen kirki zan ba ku wani misali akwai wani komisar da police ɗaya suna balo bayan gida sai aka buga balo ta shiga wani gida ta bige wani yaro ga hanci sai jini ya ke wuta sai uwayen yaron nan suka zo suka tafi gidan su wannan yaron suka ce ai yaran nan dama an ce su barin balo nan amma gashi sun buga balo ta fada ma wani karamin yaro ga kai hancin shi na jini hmm. wallahi ko misar da polis wannan kamo yaran yi duka har da ɗan shi su ɗaya makwabtan sai ya sa sunan cikin kaman salon hakan ganin na su na misaliya. Mm. amma ɗan shi sai da yi turwa jur cikin selu ɗan shi da ya aiwa mm. wato shi ɗan nashi sai ya rufe shi mm. sai ya rufe shi cikin selu sai dai a hiddo shi ya ci abinci ya koma can yake hutsari da komi cikin selu saboda ya tarbiyyantar da shi saboda ya tarbiyyantar da shi ya zama mutum na gari kai ya kare irin wannan halaye kuma ai misali ne ga su wa'annan yaran su ma bai sake su ba sai da wannan abun aka yi shi su gani don kenan akwai misalai na mutane na gari alhaji salisu amadu wasu na ganin miyagun abokanai ma na taka rawa wajen lalata tarbiyyar yaran da ake tunanin cewa sun samu tarbiyya a gidansu daman yaran lalatattu idan ka gansu ko kuma ka ji labarinsu tare ɗanka kenan ya kamata shi dabar kamar shi mizangar kuma ka ce mishi daga yau ba da so in ƙara ganin wa'annan sun shigo gidana kuma ko ka huta tare da su kamar shi sanda wadda ya zama to ka ce mishi ko kai kai ta kai ta kai ma ka ce mishi bin yayi mishi ba mm-hmm. dan abin da yasa dan yaro in ya kasa in ya karantu idan ka ya san ka ce mishi ba ka yayi mishi ba har abada bai wannan abin wanda ya zamanto in yaron ya san menene wannan rayuwa wanda ya zamanto in duk abin da za ka yi a rayuwarka dan wannan aida ma aka ce shi yaro bai girma gaban wayan shi a ƙarshe alhaji ta wace hanya kake ganin za a gyara kyautata tabi'un al'umma idan Allah saka alheri da abubuwan da Allah saka alheri ke faruwa dazu wannan dan uwana ya kawo kamar abin da shahi reform bisa kan karantarwa mm. kuma bai cin reform sai ya zamanto kuma su uwaye da ka sani da kuma wannan kungiyar uwaye na makaranta su san suna da hanya biyu zuwa uku mm. na ɗaya dabar kowanne wata su kewaya su ga yara me ake karantar da su kuma in ya zama to shi in kai lissafi yau ka san waje tabar in su ta karanta lakwal ta zama tangantan ana tsakan lakwal sai a zo a aiko a ce a tsaye wani program kuma bai ce wani halo sai a janye halo a ce a'a ga abin da za ku yi to in kai lissahi gwamnati ke da kwai wadda ya to ba ta tsayawa ta tsara abin tun kan an aikata abin sai ana aikata abin ake cewa a gyara shi shi kuma lakwal da karantaswa ba ana tsakayin bane ba abin ake canzawa kan ayi abin ne ake kawo sanannu ƙwararru wanda suka san me ya kamata a yi wuri kaza su ajiye abin kuma su karantar da karantarwa wanda za su karantar da yara. to ya zama mafita kenan mafita shine wanda ya zamanto ya kamata kowane fanni Eh, yi kokari a gyara abin tunda abin da sa in ya zama ya kamata a kawo gyara a kama a kawo gyara a karantar da wurin makaranta mm. a kawo gyara wurin tarbiyya wurin uwaye a kawo gyara wanda ya zamanto mutane a kara musu ta yadda administration ba muna huci ba sata bace ba a kawo gyara da cewar kai zamantakayar yau ta yau da gobe ya kamata mutane su gane da wani abu guda kwa gyaran al'umma tana da aiki da yawa hmm. wanda ya zamanto in kai lissahi a kowane fanni mutane suna son wa'azi amma in aka yi wahayi gari aka bar mutane a hakanan kara zube wallahi dan wannan za mu ci zatsa amma muna fatan ya kamata a wannan auren abubuwan da wannan kokarin kuke badawa Allah saka muku da alheri kuma ya kamata mutane in suka ji magana su ka gyarawa ba cewar ko abin kamar ta tsinya ba ya kamata in aka ji duk abu na banna a tsaida shi a yi karin zuciya a gyara abin da saboda al'umma ta ba ta gyaru almasir a ƙarshe kai to wace hanya kake ganin ah, za a kawo gyara game da wannan lalacewar tarbiyya ko kuma wajen kyautata ta dai wa ah, gara ya kamata a kawo mm. kamar kowane yana da nashi gudunmawa ba ta wa kai kontrole yaron ka a san fursa mm. ba ta wa ko yawon kai kai kontrole shi ga gida ya hita ha kuma kullum yana da portable cikin hannu mm. ba ta wa kai kontrole yaro ana gani me ya kamata mu ne ya kamata mu uwaye ya to kullum muna zama da yaran muna muna gaya musu abuwa nagari mu ce haka wannan abun bai da kyau wanga bai yana da kyau ka ke wani abu kuma mu kama ma mushanin mu mu kama musu mushanin na lakol kina su ma su kawo malumakar su kawo ma nasu gudunmuwa paske mushan lakol kamar uba ne ɗan da muka sashi mushan lakol uba ne in ba yanzu ba a cikin ne na yanzu ai da mushe na lakol uba ne kuma mushe na lakol yana son yana son yaran nan yanda uwayen suka so su kenan ya kamata yanzu mu dawo bisa abubuwan nan da mun ka sani da kuma Allah sa wanda sun ka gane suna da wasu su gai ji. su ma su kama ma Nijar su mm. kama muna akwai su tana a su cikin shugabanni tana a su cikin malamai mm. tana a su cikin sarakai an tuka muna so su kama muna kuma ya zamanto mu zanka daga mu kowa yi sanda yana da haƙƙi a kasa tana haƙƙi bisa gare shi na gode eh, lauli tsalha a ƙarshe kai wuce shawara Eh, za ka bayar game da abin da ya shafi kyautata eh, tabi'un al'umma ko kuma kyautata mu'amala eh, tsakanin al'umma uwaye mu ƙara maido hankalinmu bisa mu sifa patrotar kamar lokaci bai kwarai ba makar ba ba makar ba hmm. me yasa na ci haka nan saboda yau dan naka koda ya girma ya kamata ka san kisan da shi wane kaga yadda zamani ya zo da shi kaga yadda abubuwa suke tahiya kaza da kaza da kaza mu da muna warin ku ba haka ba ne suke tahiya da ladabi da magana mai daɗi kamar da shi kama abokinka abin da nake ni a nan hmm. kama uwaye su jawo 'ya'yansu ga jiki hmm. su jawo su ga jiki kai ya zama to kullum kamar tsawa ne ko kuma wani abu haka na ne na shi a'a a yi haƙuri da kaman abun ya zo haka nan ne mm-hmm, mm-hmm. ka jawo ɗanka ga jiki in ma akwai wani wuri ka ja shi ku tafi tare ka ɗauki ɗanka ku tafi tare da sauransu ana samu ana hirantawa kana ƙara ba su dama ko da ba kai mm. a yi a dawo yanzu a zanki mm. kana ganin hakan zai eh, taka wata rawa wajen sauki eh, eh zai kawo sauki game da tarbiyyar ke hmm. eh, sai ku zama abokan juna da kai da ɗiyanka hmm. To madalla a gaida Yusuf Abdullahi Madina kin da ko? Na ji kuma ɗazu da nake da muke duba ra'ayin da masu sauraro suka turo akwai wata na manta sunanta wadda ta ce ita babban abin da take son a mai da hankali a kai shine maza su taimaka wa iyaye mata kuma ina ganin wannan babbar shawara ce mai kyau da nake fatan za a ɗauki darasi a yi koyi kuma a bi hakan. Wannan gaskiya ne don yawanci gaskiya mata ake ɗaurawa laifi duk eh. abin da ya samu yaro sai ga an ɗaura ma uwar shi eh. To masu sauraro a nan muka kawo shirin namu na yau. A madadin wanda ya bayar da umarni Daniel Brown da injiniyan namu na yau Mr. Pete da kuma wanda ta taimaka wajen gabatar da shirin. Madina Dahiru mai shanu. Ni Hadiza Kyari daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.